yau babu shakka kuma ramadana na da kwana ɗaya kidayan mu kenan na hadu sunnati wal jama'a muna roƙon Allah Allah ka bamu ikhlas ubangiji Allah ka bamu ikhlas Allah ka saka muna shi a cikin mizani hijran manzon Allah da manzon Allah ya bar maka ya zo Madina inda muke zaune yau ga shekara dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da biyar 1445 ranar da Allah ya raba tsakanin gaskiya da kariya kenan bayan Allah annabi isa 2024 muna cikin wata na wato march shi ma yana da kwana ɗaya goma sha ɗaya amma kuma ga munan masallacin mu na ahlus sunnati wal jama'a jami'ut taqwa karkashin makarantar mu darul hadith don gabatar da darasi na tafsirin alkur'ani abinda muke roƙon Allah shine cikakken ikhlasi Allah ka ba mu ikhlasi muna tafsiri ko da yaushe a rayuwar mu to amma kuma sai ga watan ramadana ya kai ka muka ce to bari mu aje sauran karatuttukan mu dukufa kan karatun qur'ani mu dukufa kan tafsirin alqur'ani ka haka muna roƙon Allah shi ma wangan muna roƙon Allah ikhlasi Allah ka ba mu ikhlasi Allah kai ka sa mu yi don neman yardanka sannan muna roƙon ubangiji Allah subhanahu wataala ya tabbatar da mu a bisa sunna na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan babu shakka har ila yau muna tare da surar nan tamu wanda yake jiya mun yi karatu a cikin suratul ra'ad inda ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala yake kalubalantan arna mushrikai ba abin da ke da dadi bayan Allah a zauna ana yabonka ka zo ka iske a zauna maganan da ake yi ba komai ake yabonka ake yi ana jinjina maka kayi kaza matsayinka kaza abu kaza ne kai ne kaza zaka ji dadi kuma ba zaka ji dadi ba to kaga Suratun ra'ad da an zauna in ana karatunsa to jinjina ma Allah ke in dai ni da kai ana jinjina muna ya burge mu akwai wani ma saka jawali ina sabatun shi lafiya wallahi ranar na zan wuce na je na wani magana na bi ya bani mamaki an yabe shi wani bi ma yabon karya ne to amma wanga zaman da muka yi bayan Allah mun zauna ne ana jan ayoyi ana kalubalantanwa ana kalubalantan arna ana jinjina ma Allah to ubangiji Allah kuma abin shi guda da ke da ban mamaki shi ne shi kansa ke jinjina ma kanshi domin yanda ya san kanshi kai guntu ka san Allah haka da yake ba wanda ya san Allah shi shi Allah to shi ke gwada muna yabon da ya cancanci shi Allah kun gane wannan karatun shi yasa zaka ga Allah na cewa alhamdulillahi rabbil alamin shi ya ga kansa الرحمن الرحيم وكنا مالك يوم الدين كهكا إياك نعبد وإياك نستعين تو شي الله شي ke yabon kansa to kan haka kuma akwai waɗanda dalilin da yasa Allah ke nuna masayinsa yake ta jinjirawa kansa yana nuna masayinsa wayansu ne mushrikai sun ki yadda Allah ya saura shi kai sai sun hada shi da wani sai ce a'a ba zai yi ba ku mu'minai zan bayyana muku ku gane waye ni Allah to haka haka ne ubangiji Allah ya ci gaba da bayani ya ci gaba da bayani har ya ce da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka tambaye su man rabbus samawati wal ard qul man rabbus samawati wal ard qul illah قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار Allah ce ka tambaye su man rabbu samawati wal ard sama da kasa waye kaga Wa waye halice su wake mallakan su wake jujuye da al'amarin su sun sani amma in sun ki sani ka ce ni na ce Allah shi kada ne sai Allah ce bayan wannan kuma sai Allah ce ka tambaye su قل أفتخذتم من دونه أولياء إن دي شي الله يخلي تسمى da kasa irin wanga karfi da wanga kudura da wanga iko da wanga rinjayi da wanga gwaninta da wanga jabaruti da wanga daukaka sama na Allah ne kasa na Allah ne abin da ke ciki na Allah ne kai ma da Allah ke maganan kama kai ma na Allah ne insha Allah ce indai haka ne ta yaya za a ce ittakhastum min dunillahi awliya za a riki waɗansu awliya waliyai min dunillah koma bayan Allah suwaye awliya masoya auliya mataimaka Allah ce ni kare ke taimako na fi karfin wani ya taimaka muku tare da ni ittakhastum min dunillahi auliya masoya kuka rike su mataimaka koma bayan Allah wannan aiki na ni kade ne mutum na iya so mutum har ya kashi masayin Allah insha Allah ce to ba damuwa ni abin da nake tambaya ne afattakhastum min dunillahi auliya. yanzu shin kun rike koma bayan Allah Auliya iyayen giji Auliya waliyai auliya mataimaka auliya masoya wanda yake min dunillah koma bayan Allah ko baka ba min dunillah sai Allah ce min duni koma bayan shi Allah sai ce wa'annan da kuka mai da su Allah tare da ninga la yamlikuna li anfusihim naf'a wallahi ba su iya su mallaka ma kansu wani amfani wanda kuka mai da su Allah nan me suke su yi ma kansu suna su yi ma kansu na bari ba ku wani misali lata da uzza an mai da su Allah ko ba mai da su ba dan Allah akwai ran da lata ya taba amfani akwai ran da ya taba tafiya ya ci ko ya sha ko kuda ya sauka kansa ya buge kuda. Allah ce la yamlikuna li anfusihim naf'an lata bai taba kawo ba kansa wani amfani ba wala darra in za a tuci lata ma bai iya sare ta wannan lata kenan mu zo ma kan mutane akwai ne zaka sun mai da shi hannunsu alloli misali da aka ce ma wani cikin kasan Ghana wai in an gan shi an ga Allah don Allah shi ne yana yi ba kanshi lafiya eh in Allah bai bashi abinci ba ya yi da kanshi rayuwar shi waye bashi in ma cuta dai zo ya yi sare ya za ku gama irin wanga da Allah afattakhastum min dunihi awliya wayannan kuma Allah ce abin haushi abin da ke da ban haushi la yamlikuna li anfusihim naf'an wala darra sai ubangiji Allah ya kawo wani wuri ya ce ayan da ke gaba ya ce قل هل قل هل يستوي الأعمى والبصير ما معلومة بلاغة نكير وانغا الاستعارة التصريحية الاستعارة التصريحية شيء إن زاي تشبيه إن زاي تشبيه يا كما تأسامو ركني قدابيو المشبه والمشبه به شيء سألوك تشند أكا كوري المشبه mushabbahun nan wanda zai kamance ceniyan nan za a nuna wani shi kaza kaza in aka boye shi to ya fita wurin tashbi ya koma al-isti'aratul at-tasrihiyya to nan ga shan ubangiji Allah ce kul hal yastawi al-a'ma wal basir makaho da me gani sun daya to shine Allah ke so ya gaya mana wanda ya gane Allah da wanda bai gane Allah ba su da ya wallahi an suna da dan bid'a ba guda bane tun tunda Allah ya ce ba mu mu ba guda bane ya kai zaka ce mu dai ne wai mu duka dai ne mu duka ba dai bane yanzu wanda ya gane Allah shi kadai ne da wanda ya gane manzo Allah shi kadai ne manzo wanda ya zama biyayya da wanda ya gane Qur'ani ba abin da yafi Qur'ani da wanda ya gane salatu ibrahimiya ya rinjayi komi yi daidai da wanda ke cewa kowa ma Allah ne Ya yi daidai da wanda ke ganin kama akwai wanda waliyan da matsayin su ya kai na Waton waliyan da ba samu matsayin wannan waliyan shi an tara annabawa saban ya daidai yanzu don Allah mu da muka san salatul ibrahimiyya darajar salatul ibrahimiyya da matsayin salatul ibrahimiyya mu yi daidai da wanda suka yi imani da salatul fati shine hal yastawi al-a'ma wal basir mu ba daidai bane in kaga kana cewa mu daidai da yan biyu ne in ma kai munafuki ne ko baka da lafiya amma bai yiwa mai salatul Fati da mai salatul ibrahimiyya su yi daya قل هل يستوي الأعمى والبصير الأعمى الأعمى وده بيغني والبصير ده ميغني سيكساسو cikin داجي da ka sa su cikin daji mai gani ga fitila hannunsa ga ido ga makawo ko da fitila na hannunsa bai mai shi ma baka bashi fitila ba ko gashi sai shi ka ce to su duka su fito cikin dajin kana waje kana su, don Allah makafo ya fito wa zai fito wayan ga mutane biyun ga daidai ne to haka ne ahlus sunna da dan ka ba su daidai ahlus sunna da dan shi'a ba su daidai kaga na gwada muku inda mu da yan ka ba mu daidai mu mun ce wa ilahukum ilahu wahid kaga mu mun ce Allah guda ne amma cikin aqidan tijaniya shine me wahdatul wujud ay kullu ma fi kullu ma wujud huwa Allah duk abin da kake gani Allah ne eh wa mal kalbu wal khinziru illa ilahuna aqidan tijaniya wanda ke cikin littafi ba wanda ba wanda wai suwawa yake yi ba wanda ke cikin littafi wannan ka bude littafi kamar mu ahlus sunna wal jamaa aqidan mu wanda ke cikin qur'ani da hadisi ba wanda wani wanda sunna ke yi ba domin akwai dan sunna yana fit yana kifit kifit nan ba sunna bane kun gane karatu akwai dan sunna amma zaka ga yana saba ma aqidan sunna ko ba ka ba ai ana ya ce ma ba ku ka ce ku ahlus sunna ba bi ma'ana ya maganin kai sabar abin da ke cikin littafi shi yasa muna magana kan abin da ke cikin littafin ne tijaniya abin da ke cikin me littafin abin da ya assasa aqidan tijaniya jawahirul ma'ani yana daga cikin wannan littafin na aqidan da aka gina tijaniya kai in baka sani ba yau ka sani duk wani abin da ke nan nan ga duniya Allah ne ko ni Allah ne eh wai duk abin da kake gani Allah ne wai ba komi cikin duniya shi Allah sai muka ce me kuke nufi suka ce duk abin da ka gani Allah ne ma'anar shi ni Allah ne kai Allah ne su Allah ne kai itace Allah ne dabbobi Allah ne komi me Allah ne shi yasa suka yi waka suka ce kowa ma Allah ne sai suka fara da shehan nan su ma Allah ne Ali Harazimi ma Allah ne wato wannan aqidan tijaniya kenan wanda aqida kenan wanda ibn arabi ibn arabi ya fadi a cikin baiti sai yace wa mal kalbu wal khinziru yace in kana shakka kaga al kalbu kare wal khinziru alade su ma alloli ne dalla wanga mai aqidan ga da wanda ya ce wa ilahukum ilahu wahid dai ne shi sallah ce kul hal yastawi ama wal basir wanda ya gane sunna da wanda bai gane sunna ba wadai ne am hal Yastawil. eh am ah, ah, ah, sai ubangiji Allah ce kul hal yastawi ama wal basir am hal tastawi adh-dhulumatu wan-nur dufai sun yi daidai da haske na ga muku dalilin da Allah ya amfani wurin dufai Allah ya amfani da me da jama' amma wurin me wurin haske shi ya amfani da me da mufrad domin shi bata dewa ne shi karya me dewa ne amma gaskiya ne ɗaya ne kaga mu da tijaniya inda muka bambanta kenan su suna da da'awan kowa Allah ne mu mun ce kowa ba Allah ba ne. suna da wani salatul fati yana da falala mu muka ce bai da falala bid'a ne imani ma da salatul fati wake fon wake damu imani da falalan salatul fati kafirci yana daga cikin jawahirin ma'ani kullum muna karantawa wanda ya sauke salatul fati so guda yana daidai da wanda ya sauke qur'ani so dubu shida sannan salatul fati akwai wani beransu shekaran jiya ya fito ya ce ya tsere ma ƙur'ani fi ba shi ya fari ba cikin jawahir ma'ani yake to imani da wayanga kafirci ne to bai Allah duk abin da aka kawo aka kwatanta ma Allah aka kwatanta da manzon Allah har aka ce ya fi na manzon Allah ko da yana da kyau ka yarda da shi kamar da ne muku misali wani ya kwada da baban kamari ya kulla da baban kamari sai ka bulle shaka ne ce wallahi alaramman nan ne ah don ka alarama shek mahar babana ko ne akwai na alarama ya mahar babanka ba damuwa na ga kaman kuna shi sa ai ya haddace Kur'ani. Kur'ani na da kyau ko ba ka ba amma marin da yayin nan shi ma menene problem ne shi sa tun da kama riba bana she in sauke alaran man su kama kamari shi sa tun da duk da salatul fati na da kyau in dai ta sayar ma qur'ani to tsinannen salati ne kun gane karatu dai wa don wai don kana da kyau ka taka ni kauci in kana da kyau saya inda kace ko ba ka ba amma wai kana da kyau ka taka ni ka wuce don kana da kyau don salatul fati na da kyau ya taka salatul ibrahimiya to Allah tsini mata albarka duk abin da aka auna ta da na manzo Allah tsinan na ce in ana fadin yana damun kama kai ma munafiki ne domin wanda ka fi shi ko kuma wanda Allah ya daukaka ka kan shi in akwai wannan an kwatanta ka da shi cikin rayuwa yana damun ka ko to shai yanzu aka kawo wani tsinannen abu ya fito wurin tsinanne tsinannu kuma ke rike da shi shi aka wayi gari wallahi ba tsinen ni aure kai salatul fati cewa dai so daya yana daidai da qur'ani so dubu shida kafirci ne da ya kamata duk wanda ke la ilaha illallah ya ce shi ba mu son ma mu ji me abin ma ke da shi tunda an ce yana daidai da qur'ani so dubu shida duk wani adon da yake da shi ba ruwanmu da shi kun gane da magana yake sannan har wai yanzu ma ana cewa kuma wai salati ibrahimiyya kuma ya sere salatul fati ya sere salati ibrahimiyya to kaga inda tasinu tasinu me yin ma wanda ke imani da wanga al'amari shi matsinin ne ne inda muka bambanta da su kenan na biyu shi'a inda muka bambanta da shi'a wurin zagin sahabbai bai yiwa a wayi gari abokan manzon Allah kai aqidanka shine zagin su ko ba ka ba su suna zagin abokan manzon Allah suka fita har suna zagin matan manzon Allah suka ce na na Aisha mazinaciya ce eh Hafsa ma haka nan to wayan nan mu daidai da su yanzu kai ka aida na na Aisha mazinaciya ce wai da Allah ya ce inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqara wai da na na Aisha ke Ali suna ku kun yarda da wannan to shi da wanda ya ce inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqara da wanda bai yadda ba da wanda ya yadda da wanga cewa na na Aisha ne dai suke shi yasa muke son ku gane Allah na gaya muna mu gane am hal tastawi dhulumatu wan nur makahu da mai gani ba su daidai dufai da haske ba daidai bane to Taushe ubangiji Allah ce am ja'alu lillahi shuraka خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم qul illahu khaliqu kulli shay wa huwa al-wahidul qahhar ko kuma a'a am bi ma'ana bal ai lillahi shuraka suka sanya wa ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala shuraka shi sa nan ga amna shi ce bal shi ce inda ka yi larabci sosai shi ce istifham al-inkari ja'alu lillahi shuraka suka sanya wa Allah ko kuma a allolin da suka gama da Allah nan khalaqu ka khalqihi wanda suka mai da su Allah tare da Allah nan Allah ke tambaya shin sun yi halittan da ni nayi ne ai ni na gwada abin da ni nayi farko Allah bai bayani ba ko رفع السماء بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة كما كما أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين عاجزا wannan na Allah kenan ko amma amman yubdi'ul khalqa thumma yu'idu wa man yarzuqukum minas sama ai Allah kenan ko baka ba to wanga duka abinda Allah yake kenan to akwai kuma da kuma Allah ce khalaqu ka khalqihi wayanda kuka gama su da Allah nan kuka cewa shehu ya kai matsayin Allah a lata ya kai matsayin Allah hubal ya kai matsayin Allah nan shin ni Allah na muku tambaya ala su yi irin halitta na ne domin ka mutum ya yi kama da kai ya kamata yana da irin qualities sinka ko ba ka ba ka mutum ya yi kama da kai ya kamata yana da me irin qualities sinka sha Allah ce ya ala qualities sinan nan suna da irin wannan qualities nan khalaqu ka khalqihi ya sun yi irin halitta na ne menene halittar Allah wani kan khalaqana al-insana sulalatin min ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين wanga Allah ke ko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 ثجاجا تمي لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا كاكا ان يوم الفصل كان ميقاتا وانقع لك هنا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت كوبكا الله كينا كو شين الله كي تنبيه يزو أبين دني ني كينا ألا لا تياي ونواني ني هبل نادا وانغا كواليتي سن أزانا هذا شي شو تجاني شو إبراهيم نأكرا نكماشي نباكي هنيا خلقوك خلقي فتشابه الخلق عليهم kuna cewa in an gan shi an ce an ga Allah to ga tambaya nan ga ga Allah mu bayanin Allah wanda in an gan shi an ga Allah nan abinda muka fadin ga duka ku gwada muna me yayi kama da wannan ko da ko shi Allah halice shi kuma daga mani min min min min min min min min min ma'in mahin wani ya yi samu mace ya aure ta ya yi suna da ita wani ruwa ya fito Allah ya halice bishi shi shewan ga mutum wai an gama shi da Allah wani ya yi aure ya yi tarayya da mace cikin tarayyar nan Allah ya fidda mani ya jefa cikin mahaifa da mai shi ya fito don ya yi girma ya yi mutunci she aka kai wannan mutum matsayin Allah akwai cin mutunci da ya kai wannan she Allah ya ce to tambayi na zai ne khalaqu khalqi ala sun yi halitta irin nawa ne domin in dai sun irin nawa ne fatashabaha al-khalqu alaihim bi ma'ana Allah na da qualities su ma suna da qualities ko Allah ya yi sama su ma su yi sama Allah ya yi mutum su ma su yi mutum Allah ya saukar da ruwa su ma sun harari sama ruwa ya sauko to shi Allah ke tambaya Abinda da na la su ma sun yi ne da kuka zo wurin bauta na kun ga nasu kuka gana washe kuka rasa wane ne Allah ai haka ba yi ba wallahi ba mutum guda da ya taba halitta kai barin ga muku hatta wanda ake mai da su allolin na cikin halittar sun suka rasa wani abu in dai ba Allah ya kaddara ba sai samu eh yanzu misali wanda ake mai da su Allah nan ya rasa kidini ya za yi da shi ya yi sabon kidini ya sa eh ka duba mai shi ma da aka haife shi da yadda yau yake naka yake sha ba khalqu alaihim kamar misali shay zan kira zama istifam al'inkari ko kuma istifamun lil'inkar tambaya ne amma ba wai yana nema a bada wani jawabi ne ne. Allah ce to a gaya musu wake halittar nan qul illahu khaliqu kulli shay halitta gaba da Allah kurin ke yi ba wanda ke halitta sai wa sai Allah wa huwa shi kada ne la ilaha illa hu wa huwa al yace ni kada ne nin ni kada ne tak ba mata ba ba rafani ba aboki ba makwabta ni kaɗai ne na fi karfin duka Allah bai da baba lam yalid wa lam yulad shi suka ce wai shauti tijani kuma shau ibrahim kuma shi ma me ba haife shi ba haifuwar shi karya ne iya shege kawai wani ga mutane gafa ka duba mutumin zango ko wani malamin zango yana gama mu da irin ga mutane wani murka dai ne wallahi in kai da su dai ne ni anas ibrahim taufik mu ba dai bane ni ina da hankali ina da wayo Allah ya fahimtar da ni na gane sunna bai wani da wanga mahaukaci mu da Allah ya ce lam yalid wa lam yulad she wani dan dalika kuma ya ce ai shehu Ibrahim ma shi ma me lam yalid wa lam yulad yanzu an doki shehu Ibrahim an kai shi masaiwa wanda ya kai shehu Ibrahim masai Allah menene kafiri ne she ka zo kuma ana tafiya yayi tafiya wai don ya sa riga na sa riga ya sa fulla na sa fulla ko muna cikin guwa guda wani mu duka ba mu ba dai bane ni sunana musulmi ahadu sunna wal jama'a shi ma sunan shi dan a mushirki ba daidai muke Allah shi kaɗi ne abin da muka yi imani da shi kenan ni duniya ban gani wani ni'man da Allah ya min cikin rayuwa na kamar da Allah ya dora ni kan tauhidi ban taba tunani ko rana daya akwai tare da annaba wallahi ban taba tunani ko rana daya kuma ina roƙon Allah ya bar ni haka har mutu ban taba tunani ba ba ko dai ku kun ba zai kun kunta yi to bari ga in dai ka ce eh ko ka ce sam amma ka taba bin hanyar salga ko ka bi farai karya kake ka dai fadi amma karya kake karya kake domin wurin nan akwai wanda suke bi wurin nan don su je su nemi ma Allah aboki akwai da suke zuwa yagi akwai da suke zuwa kai zaka ga inda zaka je ka nemi taimakon allan nan hatta kauyen da kanshi ana ya ba su titi me malamin bokan kauyen yana jiran gwamnatin gari ya zo mai titi me ka nemi ruwan ruwan wanga wani za ka nemi ruwan wanda titin gari su bai da kyau wanda ma in ya zo in ya shigo kuma shi ma ya kama kalle kalle ke eh wallahi akwai malamin bokari wani ya shigo kuma shi ya kama aka in ya kai a to in yawa sa mota buge shi hmm? ai ba kauye ba kauye wannan a shekari Allah ke yi قل الله خالق كل شيء خالق لهذا الكون wanga duniyan gada da abin da ke ciki wa ke halittarsa wa ya kalice sa wa kuma ke tafiyar da shi kaga da Allah ya halitta ma ana iya ka yi abu ka ba wani ka ce malam to na ba ka je ka ana kana ka sai mota ko amma ka ce wani ya tura ka sai mota ka ce wani ya tuka ko ba ka ba kana iya ka sa ka sai fili ka gina gida ka ce a duba maka to Allah shi yayi abin shi kuma bai sa kowa duba mai ba shi ne ke duba bai sa ba wani wacce ba security shi ne komi shi ne security shi ne komi shi shi ke ba da security shi ke komi shi ya ce alwahidul qahar daya alqaharu algalibu mai rinjayi in ya zo maka karya kake wallahi in Allah ya zo kanka ka yi guntu kun sa me cin alqahar in ya ce talauce ka talauce ba wanda ya san ba da kai nake amma in ya ce ka yi kudi ka yi wannan ba problem yanzu misali kun san ana ce mai alkahar mai rinjayi domin in ya baka kowa bai ya sare in ya maka kowa bai hana in ya ce a aminu zama mai kudi wallahi mu duka mu ce ba mu yadda ya zama kudi in ya ce malam musa zama mai haddacin kur'ani ko kowa ya ki ya zama da cin kur'ani in ya kuma ce kofi pon zama talaka ya zama talaka ba ka isa ba wallahi ka zama talaka sannan kuma in ya zo in ranan ka ya kai in ranan ka ya kai in ya ce wani ranan shi ya kai yau ya bar duniya wallahi kai guntu ka bar duniya ku duba fir'auna fa da Allah ya biyo shi da Allah ya biyo shi akwai abin da fir'auna bai yi ba akwai abin da fir'auna bai yi ba amma duba fir'auna duba ya sarauta yayi sarauta ya daukaka yayi iko yayi rinjaye-rinjaye irin nashi har ya zo ya kai banu isra'ila na shakka kowa ya tabbatar allah ne domin shi da kansa ya ce shi wane ne allah ne barin gaya muku da allah zai yi maganinsa annabi musa ya sallake wannan teku banu isra'ila kuma sun sallake fir'aun ya duba tekun kamar ya je kamar kar ya je ai mu bayani kin suratu yunus she jim she fada pap shiga fir'aun ya shiga yana shiga dama annabi musa shi bai san me zai faru ba Allah ya ce ba abin da zai faru kallo za ku yi ku juya kai da bani Isra'il ku kallo yau za ku ga wane ne ni Allah Fir'auna na shiga malam yayi gaba sauran kaɗan ya fita zai juya baya shega hanyar baya ya like baya ya like ruwa zai duba gaba gaba kuma ya like kan ya daga kai yana ba shi sama ba shi kasa ya fita kan dokin shi na ta kan shi fir'auna kuma na ta kan shi ya yi iwo da baya-baya ya yi kasa ya yi gaba ya kasa ya yi saka ya kasa ya yi kwado ya kasa ba abin da bai ba sannan ya ga kamar ka yau da hmm. shi Allah eh ta zan tambaye ku da Allah ya kama fir'auna wurin nan ya iya ya kwace kansa shi sake cima alqahar in ya rinjaye ka kai guntu wallahi in ya zo maka kai guntu alqahar da zai kama bula wani ya yi sare da zai bar a kashe abuja wani ya iya sare katiluhun yu'adibuhun allahu bi aidikun wa yuzihim wa yansurukum alaihim wa ya shi dura kaumin munini. allah ya ce duba abuja ya baka mamaki allah gama shi da yara yara shi sa in ya zo maka karya kake yi wallahi in ya zo maka karya yake haka kuma in ya shiga gabanka kowa karya yake yi in ka ce in ka ce hasbiyallahu wa ni'mal wakil to magana ya kare in yana sai bayan ka ko da mutanen duniya gaba da su je a jinsin ka ba marin jayi she kai shi sa Allah subhanahu wataala yana gaya muna a cikin ina je suratul ah, tauba no kenan ko illa tansuru faqad nasarahu Allah إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن ستبه إن الله معنا Allah ce ko da ku duka ku taimakonsa domin mutum shi in ya yana da wani falala kaɗan sai ce na yi magani shi ko ya gani na yi kaza na yi kaza na yi kaza ban taimakawa ban kaza ban kaza sha Allah ce in ba ku yi ba ma ni Allah ni ke taimakon shi to ina kuke lokacin da ma ya fito maka zai hijira ya zo mutane maka duka suke neman sa kunna kuke akwai halin da ka shiga ciki wallahi yau Allah ya fi da kai kana zaune nan abokanka da masoyanka ba su wurin nan kai ko da ma suna nan ma kallo ne kawai kallo ne shirin jayayye ne fa yana iya fa mutum mai mulki ga dogarai ga ya'ya ga dangi su kewaye ka kana saye Allah ya zo daukar ranka kowa na saye na kallo ba abin da kowa zai hmm. ya muna bayani cikin suratul uh, uh, cikin suratul qiyama kenan kalla idan bana eh, balagat التراقي وقيل من راق من راق أين الطبيب ba lafiya na dokta a kawo shi a kawo wani bai da lafiya ya kamata wuce da shi abijan wani dokta shi na abijan wani dokta shi na akra wani dokta shi na jama shekaran jiya ko wani minista ka san gadan shine deputy minister kudin mu duka shine number 2 shike duba kai kanka ka sa abin da da shi Dami. ni aka ko ba ka da gana kudin gana duka shine number batu shi ke sai ina ku faru na son kudi ma in ba shugaba shine na biyu da ke sai shi kenan koya aka yi ne malam shi rashin lafiya ya kama shi a kama a kama a kama wa an doke shi an je jama aka komo a je kaza a komo aka kare aka doki mota kuma shin ga fawo nan ga yaji su mu da shi ne nan mu babu da lafiya ji muke zuwa shi malam aka doki mota fa lafiya wa za kai shi akra daga akran nan wai ne najeriya sa za wuce da shi jama akwai iko ko ba iko akwai kudi ko ba kudi ana tafiya motoci na bi kana ji pipon pipon v8 na bi ambulance na gaba shi Allah ya sauko usuhum Allah ce malaka mutuwa sauka da Allah ya sauko suhumun na deputy minister of finance daga suhumun na Allah ce wurin da aka mutu ba ka wucewa dan Allah akwai da ya tare ba gwamnati shi ke sarauta ba ba su tare ba sun yi sun tare sai ce wa huwa alwahidul qahhar Allahu akbar wallahi yazo kariya ne hmm. sai sa wanda bai da Allah ba ba khasararre kamar wanda bai san Allah ba to kun san Allah kun san shi kun san shi to ku kara sani shi yanzu malam Umar Jamuje أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبن فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض نعم كذلك يضرب الله الأمثال الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. wun san waye Allah waye Allah shi ce shi Allah shine wanda anzala minas sama'i ma'a ya saukar da ruwa daga sama shike wannan anzala minas sama'i ma'an shi Allah anzala minas sama'i ma'an ya saukar da ruwa daga sama wace ya saukar da ruwa daga sama shai kai kace wai shai ibrahim ya fi da madubin ido shai harari sama shai ruwa ya sauko yanzu kai wurin ka wace saukar da ruwa mu kuma ahli sunna wace saukar da ruwa da wanga da mu dai ne wanga a ama kenan mu kuma albasiru yeah big difference ba dai ba dai ba mu Allah ke saukar da ruwa Banda da Allah da ke saukar da ruwa shi ke saukar da ruwa mu ahlus sunna imani mu kenan ba wanda ya isa ya saukar da ruwa shi Allah amma su wai shehun su ya halari sama saman nashi ne ko na uban shi ne saman nawa ne wa ke saukar da ruwa daga sama shi ka duba mu kana cewa wai ya halari sama ba wa ya duba wai halari sama shi kuma ka ga wani munafiki wani mu da irin wanga dai ne da wanda ke cewa ya lamunce da mutane duniya da lahira wanga mu da shi ne wanga ba akidan kafirci ba ne domin tu kafirci ne to mai akidan kafirci da wani mai akidan alusuna ba guda ba ne duba ko da ku ku yadda gaskiyan ba haka ba ne mu kuma al'usunna mu ba mu yadda da wannan ba in kana son ka taimaka gama kanka da yan iska ita gaba kanka da su amma mu wane ne mu ahlus sunna wal jama'a ne Allah ya ce anzala minas sama'i ma'an mala ya ce halfi zalika shak akwai shakka ciki da Allah wace shakkan Allah ke sauka da ruwa akwai shakka ciki akwai gadama wace sauka da ruwa to shi ce ni Allah ni ke sauka da ruwa she ce to amma misali zan buga muku nan ga misali Allah zai ya ce an zala minas sama'i ma'a Allahu akbar ba wanda ya ishe misali ya kai Allah yace ni Allah subhanahu Ta'ala na saukar da ruwa daga ina as-sama ay ma alaka as saman ga kenan yace na saukar da ruwa to da ruwa ya sauka me faru fasalat awdiyatun biqadariha fasalat awdiyatun biqadariha al-awdiya jam'u wadin al-awdiya jam'u wadin alwad shine magudanar ruwa magudanar ruwa ana iya ga dutse nan ga dutse nan hanya da ke wuce wannan ruwa na bi ko bai bi gotan ga duka audiya ne kun gane ko falelen ga audiya ne duk rafi rafi da kuke gani audiya ne audiya akwai manya akwai kanana Allah ce da na saukar da ruwan nan sai me fasa na'am fasalat audiyatun bi qadariha fasalat audiyatun fasalat audiyatun wannan ruwan nan salat audiyatun ay salat sai ta gudana audiyatun tana kwarara a cikin wannan me a cikin wannan magudanan nan kun san ruwa ya sauko Allahu akbar ku ji misalin ga da kyau Allah ya ni na saukar da ruwa daga sama da ruwan ya sauko daga sama fasalat audiyatun sai ruwan ta fara kwarara tana kwarara tana gudana wani zaka ga da ka bulle falale shaga ga wani cikin falale na zuwa ai kusa ana ruwa sosai kana da ka bude gotan ga in ka bude kofa zaka ruwa ya cika me ya cika cikin gotan da ko akwai duk wani wuri dai da kage akwai hanya wani wuri ka ganshi kan hanya wani wuri ka ganshi cikin rafi wani ka ganshi cikin falale ko ba ka ba to shi ake cewa fasalat audiyatun Allah ce da na saukar da ruwan na shi ruwan kowanne doki magudana yana gudana yana gudana yana gudana ana yin ana ruwan sosai malam in gudanku na kusa da rafi je ka duba da ka daga ido ka ga fafafafafafaf ana iya ana wani ruwan nan wallahi in yana gudu cikin gotan ga yaron shekara da yan bai hankali ba ya doke shi kun ga nan ga ya sunan unguwan ga yake kasan gan nan in ka wuce a dukurum sawaba ko falalin nan ai shi ma ruwa na ya cikin nan shi ma audiya ne falalin ga ma audiya ne na spain na shi ma menene audiya ne kun gane ko sannan gototin ga kuma menene audiya shi sa ruwan da ke gudana cikin shi Allah ce da na saukar da ruwan nan fasalat audiyatun to Allah sheme bi qadariha bi qadariha Allahu akbar ma tafsir min tafasir wa tafsir wani tafsir yace bi qadariha sai ruwan ta gudana a cikin magudanan nan bi in magudanan kadan ne to ruwan da zai gudana wurin nan kadan ne in magudanan ko na da girma ko ba ka ba yanzu ruwan da ke gudana cikin falale da wanda ke gudana cikin gota dai ne wanne ke da girma mai girma ya dabi da yawa kadan kuma ya dabi to sai fasalat audiyatun bi kadariha kun gane ka shi yasa iyakacin magudanan iyakacin girman magudanan shi doki ruwan da zai doki shi yasa kaga karamin gota karamin ruwa babban gota babban ruwa fasalat audiyatun bi kadariha tafsir min tafasir wa tafsir yaqul fasalat audiyatun bi kadariha ai subhanahu wa ta'ala Allah ce ruwan nan da na saukar da shin nan ruwan da na saukar da shi nan salat audiyatun bi kadariha tana gudana magudana tana kwarara a cikin magudana bi kadariha Allah ce na kaddara kowane ruwa da aikin da zai yi wanga zai shayar ne wanga za a sha ne wan shuka zai kawo wannan zai kaza Allah ce ruwan da kuka na saukar da shi nan na san adadin ruwan da aikin da ruwan zai ka sha voltic biyar ka sha guda wani ya sha rabi wani ya sha kaza wani ya sha kaza dabba kaza raguna sun sha kaza shanu kaza sun sha kaza gona kaza ya sha kaza wanga sun sha kaza salat audiyatun bi qadariha shi ma menene tafsirun min tafasir wa tafsir yaqul na'am فاحتمل السيل زبد الرابية السيل الماء الجاري في تلك الأودية ما إن شاء الله تي ruwan da na saukar da shin nan fasalat audiyatun bi kadari hanna sai Allah ce tamala sailu zabadar rabi'a in ruwan na sauka yana kwararan nan yana zuwa da karfi in yana zuwa da karfi don ku gane asailu ko duma karatun ga da zan yi in baka zo tare da ni baka ganewa Allah ce bayan ruwan ya sauko ya shiga cikin gototi da falelin nan in yana gudun nan shi ake ce ma asailu in yana gudun nan ni da ku duka mun tabbatar yana yana gudu shi kaga ya zo da kunfa ko bai kunfa shi ya kunfa shi Allah ce fasalat audiyatun ita wannan ruwan da ke gudanan nan audiyatun fasalat audiyatun bi sai ce me fahtamala sailu fahtamala sailu wannan as nan fahtamala sailu zabadar rabiya shi wannan ruwan da ke gudanan nan yana gudana irin falalen ga zaka yana zuwa kunfa na kai insha Allah ce fahtamala sailu zabadar rabiya A zabadu kunfa rabiya shi yayi girma ya rufe ruwan ana iya ruwan na zuwa kunfan yayi yawa shi rufe ruwan ba ka gani ruwan kunfa kake gani sama ana iya cikin gotan gani yana zo kana ganin kunfa kana ganin kunfa ana iya ma yana fito yana ya fito kan teku yana zuwa shi kaga yana zuwa da me yana zuwa da kunfa har eh, umar kai sai ce walailin ka maujil bahari arqa sudulau maujil bahar shaka gan shi gashi nan insha Allah ce she zo da kunfa ko ba ka ba to yanzu batun kunfa Allah ke na wa mimma yuqiduna alaihi fin nar ga sabon misali to na farkon kun gane a ba ku gane ya ma nan na farko kaga ku gane ma na shi da Allah ya ce an zala na sama'i ma'a na saukar ruwa daga sama fasalat audiyatun sai kowane magudanar ruwa da inda ruwan ke kwarara iya girma iya girman ruwan ya bi na falale ya bi na gota ya bi kowanne ya bi fahtamala sailu zabadan rabiya ruwan na cikin tafiya shi dai kunfa kunfan kuma rabiya ay aliyatun murtafi'a shi sai wurin malumin tafsiri suka ce manan shi shine an zana mina sama ruwan nan wahayi kenan ruwan nan me kenan wahayi ko ba ka ba fasalat audiyatun nan ni da kai kenan wayin nan da ya sauko manzo Allah yayi bayani she wan ya karbi nashi wanga iya gurgurdon imanin sa wanga iya gurgurdon imanin sa wani imanin na da girma wani nashi kankani wanga kaza wan kaza wan kaza yasa wayin ya sauko imanin yanzu ka ya bambanta akwai eh, imanin yanzu ka ya bambanta ko ka sha kadan wani ya sha wani ya sha 10% wani ya sha 20 wani ya sha 50 wani ya sha 100 wani ya sha wani sha fasalat audiyatun bi kadariha ruwan ya sauko an raba kowa ya ka karbi na shi to me Allah ke so ya gaya nan sai ce bayan da kuka yi imanin nan kun yadda Allah guda ne manzo Allah shine manzo kuna cikin tafiya kuna cikin tafiya fa tamala sailu zabadar rabi'a gaba da shi wani kunfa ya zo menene kunfan nan shine shirka da bid'a shi yazo ya gamu ya gamu da akidan sunna shaga ana rigima sunna tijaniya sunna shi'a fatamala sailu zabadar rabiya shesa sunna na tafiya wato ruwan da ke kasan nan sunna kenan kun nan a bid'a shi wanda ke gudanar nan yanzu ruwan kenan kun gane ruwan nan imani kenan kunfan nan kafirci mai hmm. magana ke magana shine wa shi ce barin bawon ga misali ma mu je sabo menene sabon wa mimma yuqiduna alaihi finnar Allah ce wa mimma yuqiduna alaihi finnar al-iqad in kaga balarabe ya ce maka al-iqad iqad shine lokacin da ake hasa wuta a tara wuta a kunna wuta bayan an kunna wuta sai a doki wannan wutan nan za a narka karfe ko zinariya ko azurfa masu kunya su suka san wannan alhaji yakubu na masallacin yana ko ya zo yau ya zo o oh, ya fita to sallace wa mimma tuqiduna alaihi fi nar Allah ya ce Allah na magana ya ce wa mimma tuqiduna alaihi fi eh wa mimma yuqiduna yuqiduna akwai qira'a yuqiduna akwai qira'a me tuqiduna wa mimma yuqiduna alaihi fi nar ubangiji Allah subhanahu wataala ke gaya muna in ba ku sani ba su makeran nan masu kira masu kira akwai wanda suke aikin zinariya akwai wanda suke aikin azurfa akwai wanda suke aikin tukunya amma nan ga mufi aikin tukunya ko insha Allah ce in za ku yi aikin tukunyan nan baka ga ana zuwa a kunna wuta da an kunna wuta shi a mai inda ake zugawa da an mai inda ake zugawa shi a kawo tukunyan karfi a zuwa ne a ajiye Allah ce to zai misali da wannan don aikin ku ne shi ce wa mimma tuqiduna alayhi fin nar wa abinda kuke zugawa da wuta bayan kun zuga kun zuga kun zuga shi a kawo dalima ko a zo a zuba cikin tukunyan karfe ko kuma a kawo zinariya ko a kawo azurfa bayan an zuba shi inda da zuba shi wuta na kasa in ana zugawa da me yake yi ce narka shi don in kawo gold na ana kawo shi ba ba ne in za kawo kuma kayan bukata nan kuna ku zo ku Sinto kaya kaya ko a ji sun ci silba a sinto wane ne ana kawo daban-daban kun sani kun sani ya condemn condemn condemn in kana in ana condemn wallahi ka fito in ba ka fito ba to kayan ka duka ya kare to in an doko irin su irin su konko konko da irin su silba ah, silba ko ba ka ba a zo a hada shi in a shi a shi sha a ji a wetin shi sannan a jefa shi cikin tukunya da an jefa shi sha fara zugawa ana zugawa ana zuga za ka ga shi na fa mintoci ka da ya narke yana kyau ko bai narkewa to haka kuma zinariya shi ma an doko shi manya-manyan na, shi ma shi a sa bayan an sa shi an zuga an zuga an zuga an zuga in kuka google kun gani da an zuga shi kaga gold ya narke yana narkewa kaga yana siyaya sha Allah ce wa mimma tuqiduna alayhi fi nar shi ce me ibtigha'a hilya ibtigha'a hilya al-hilya ma yata'alla bihi al-insan ibtigha'a hilya kuna kona wannan zinariyan nan al-fiddatu ku kona zinariya ku kona azurfa don me ibtigha'a hilya ku yi kayan ado da shi domin an kona zinariya aka kona azurfa ana abin kunni da shi ado ne ko ba ado ba ana abin wuya ado ne ko ba ado ba a ahliya sai kuma ce au au mata in ma ba iliyan ba au mata ko kuma a kuna zuga wuta da wannan abubuwan nan mata don kayan jin daɗi ire-iren tukunya silba kato shi muka ce to Allah wanga maganan gada batun akida na yake yace ga inda magana yake shi yace me ce zabadun mithlu yace in kuka narka wannan dalman in kuka narka zinariyan in kuka narka wannan azurfan nan shi ma yana kunfa in ka narka azurfa kashin dalma na fitowa ko bai fitowa shi ya sama yayi kunfa in yayi kunfan nan me ake shana dai bana zubarwa ko to shi Allah ce dalman nan da zinariyan nan shine akidan nan mu imanin nan kenan kun san nan shirka da bid'a kenan da darika wa mimma tuqiduna alayhi fi an-nar ibtigha ilyatin aw mata'in salace me zabadun yace irin kunfan ruwan nan da bai da amfanin na shi ma wanga yana da kunfa zabadun mithlu irin kunfan nan shi ma irin kunfan ne bai da amfani Allahu akbar shi yasa in an narka dalma in an narka azurfa kaga kunfa na saman sa me yake yi ga yana mai ana kwashe ana zubarwa lafiya domin Allahu akbar jiya sai na ce ma alhaji adama na ce da alhaji adama me yasa in kuke narka tukunya kuke narka dalma kuke zubar da shi kun fanna sai ce malam kashin dalma kenan shi na ce lafiya ce malam bai da kyau jabu ne ya ce kowai e eh. shi ce min sai gaya min abin da ni ma ban karanta ba sai ce malam kaga kashin dalman nan na ce e ya ce in ka kiyashe ka motsa shi ka gama shi da dalman nan akwai su shan su doki memo kashin da zubarwa ke amma kun san cikin mu ya akwai madargata in ya zubar dalman ya rage she doki kashin ya mix da dalman ya motsa she zuba ya yi tukunya malam alhaji adamu ya ce min kama anas kaga in aka mix kashin dalman nan da dalman nan ba dai bane amma wanda ya mai da su daya in an yi tukunyan an kare bayan an zuba kaga wani shaga nuri yi rami inda ya ramin nan to kashin dalman nan kenan shi yasa ahli sunna da bid'a in kaga masu koya wani wuri yi rami koya wani wuri yi rami koyaya shi yasa shi ce shi yasa malam abin da ya kamata ne ka share in kana son ka yi tukunya mai kyau in kana son ka yi abin wuya mai kyau kana son ka yi azurfa mai kyau ka yi zobe mai kyau sai ka zudda kashin dalman nan ka zudda kashin nan ka zudda kumfan nan sha Allah ya ce kun ga kumfan ruwan nan da bai da amfanin nan haka kuma kumfan dalman ga shi ma zabadun mithlu sai muka ce ma Allah to yaya shai ya ce me kadhalika yadribu Allahu al-haqqa wal batil ce kun ga misalai guda biyu da na buga da na farkon da na biyun na na buga muku misali ne tsakanin karya da gaskiya Allahu akbar shi muka ce ko inna misali yake sha Allah ce me fa amma zabad yace kaga azzabad kun fanna fa yadhhabu jufa eh ana cikin tafiyar nan kun san ruwan na zuwa shi da kun fanke zuwa in ruwan na zuwa shi da kun fanke zuwa ana iya ma kun fan yafi ban tsoro ruwan na kasa baka ganin sa kun fan na sama amma ana cikin tafiya ana cikin tafiya kan ruwan ya kai masayin sa ya je saya kuna ganin kun fan ana cikin tafiya shaga kufan na binan ya binan ya binan kan ruwan ya je saya ma ajiyinsa ko ya je ya saya masayinsa kufan ya ne sai aka ake tafiya ana tafiya akida ana tafiyan sunna ana tafiyan sunna ga wayannan sun zo dalika sun zo shi'a sun zo ana ta ana kokuwa ana buga ana buga kan akai inda ya kamata duka sun fita sunna dai saya insha Allah ce fa yadhhabu jufaa in kaga an ce zahaba jufa'an zahaba batilan zai tafi a banza domin kariya ne ko ya kunfa ya tashi don Allah wai tabar ka kunfa amma yana so yana da ban tsoro ana ka ganshi ka ganshi ya tashi amma kan in wuri yayi sanyi ya bi iska insha Allah ce fa yadhhabu jufa'a to sai muka ce Allah in kunfan ya tafi me ke saura wa amma ma yanfa'un nas Allah ce wa amma ma yanfa'un nas abinda ke amfanar da mutane shine ruwa shi me yake yi fayam kusufil ard shi ya saura ya amfanar mai sha ya sha wanda za a yi shuki a yi shuki dabbobi su sha mu duka mu sha waje alna min alma'i kulle shay'in hayy Allah ce Allah ce su duke zuwa ma guda makaryaci ne guda mai gaskiya guda gaskiya ne guda karya sai sa in suna zuwa kaga su duke zuwa in teku ruwa na zuwa shi kada ke zuwa shi da teku shi da kunfa ke zuwa amma in ya kai bakin tekun nan da Allah zan tambaye ku kana ganin kufan me kake gani to Allah ya ce su biyu ke zuwa in suna zuwa na ya maka kaman shi ma kun fan wani abu ne ko amma da an kai inda ya kamata a kai shaka ga ruwan kurun kenan kun fan ya wasi sai Allah ya ce to muka ce Allah ya manan shi ya ce alhaq wal batil kenan ruwan nan shine gaskiya tekun nan shine al batil ya ce to wannan nike buga misali tsakanin kafirai da mushrikai da yan sunna da yan bid'a kulura in aka fara suna yi alu suna na yi gari yayi zafi ko ko gari bai zafi gari na zafi ma suna rikice to kaka rikice dage karshen al'amarin nan wallahi suna zai rinjayi in kun fanna zuwa shi karya kai kyau karya yana zuwa kamar guguwa ne gugugugugugugu malam yana zuwa kamar wani abu ba shi minti daya baka gane shi shi sa koya magana ya tashi magana ya taso huska biyu ne karya da me da gaskiya karshe da gaskiya ya yi rinjaye shi ce to gashi na Allah dai ya yi abin shi ko me wanda zai ji kunya ya ji kunya wanda zai rinjaye ya yi rinjaye gaskiya ya yi rinjaye kunya ya ji karya karya ya yi karya ya ji kunya hmm. Allahu akbar insha Allah ce kadhalika yadribu al-haqqa kadhalika yadribu Allahu al-amthal kadhalika yadribu Allahu al-amthal haka Allah subhanahu wa ta'ala yake ne yake shiba misali domin shi ubangiji Allah mai iya shiba misali ne ba wanda ya kai Allah shiba misali eh domin Allah in za ka lura cikin alkur'ani akwai wasu misalai da muka kawo nan ga yana iya in zai jawo hankalinmu da misali yake jawo mu ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u la inna allaha na yastahi an yadriba mathala sace ma ba'udatan fama fawqaha mathaluhum mathaluhum kamathali alladhi istawqada nara to haka Allah ke shi misalan sai ce to haka ni ubangiji Allah kadhalika كذلك يضرب الله الأمثال كذلك يضرب الله الأمثال ya ce ni Allah haka nake ba misali ina ba misali nan domin masu wayo su roki karatu a ciki da Allah kun gane ko ba ku gane ni ko ba ku gane Allah ya bani lada malam Umar Allah ya ce للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد نعم جاء مجھے lillazina istajabu li rabbihimul husna Allah ya gagara wallahi ku kabbara ma Allah bayan da ya nuna kafirai ya nuna kuma wa ya nuna muminai ya nuna kafirai ya nuna yan bid'a ya nuna ahlus sunna sai ya ce kun ga su ahlus sunna nan wayanda suka yi imani da Allah nan sha Allah ce me lillazina wayanda lillazina ga wayanda istajabu li rabbihim suka ansa kiran ubangijinsu suka yi amanu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiya wa taba'u sunnata rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama suka yi imani da Allah suka tabbatar da sunnan manzon Allah wanda Allah ya hana su suka hannu wanda Allah ya sayar su yi suka yi suka dage suka dage har suka kai gabana Allah ce kun san sakayyan su muka ce a yace lillazina stajabu li rabbihim alhusna yace in sun kai gobe kiyama gidan aljanna zan ba su istajabu li rabbihim alhusna ire suwa abubakar siddiq للذين استجابوا لربهم الحسنى عمر بن خطاب للذين استجابوا لربهم الحسنى Usman bin Affan. للذين استجابوا لربهم الحسنى علي بن ابي طالب شي ايماني ده الله سميه عمار ياسر استجابوا لربهم sallah ce kaku damu duk wanda ya ansa kirana yayi imani ya dage ana rigiman ga wani ana iya saboda maganganun mushrikai kurin shi razana musamman an bid'an zamanin gamba kai wasa su marka zama munafiki wallahi shi su doki babba ne yau ba da babba ce gane gaskiya ba ba da rawani ake gane gaskiya ba ba da yawan shekaru ake gane gaskiya ba gaskiya ana gane shi ne da imani da Allah da imani da manzon Allah amma wa'ansu wallahi wani ya rudu don wani babba wani ya rudu don mutane suna tare da shi wani ya rudu don jama'a na bayansa to barin gya maka duk wani shehunka da ke da jama'a ko duk wani shaidani da ke da jama'a shaidan ya fi jama'a in girma ne shaidan ya girme shi in yawan shekaru ne shaidan ya fi shi in kujera ne wallahi kujerar shaidan har jahannama yana da babban kujera shi sa, wanda suka dage istajabu lillazina istajabu lillazina istajabu istijaba istijaba wallahi ba sauki bane istijaba ba menene bane ba sauki ba ne in ana bayanin waɗanda suka ansa kiran Allah <laughs> wani bi in an fassara kaga baka ciki baka ciki lokacin da manzo Allah ya zo yana kira yace Allah na kira Allah na kira Allah na kira lokacin da su Abubakar suka ansa wannan kiran nan ba sauki bane shi wanda Allah ke so Abdullahi ibn Mas'ud da ya ansa wannan kiran nan ya kiya ya je gindin kaba ya karanta suratul rahman ya sha karen duka ne har aka yi tunani ya mutu da sumayya ta ansa wannan kiran na an sa mata mashi cikin farajinta ya fito cikin gaban ya gabanta an sa mata gaba ya fito cikin tumbinta wasu suka ce har cikin baki abuja laka yake sa mata amma rubun yasir amma rubun ya haka aka tube shi aka dora shi kan sahara bilal bin rabah shi ma aka aka mai hababun arat an hasa wuta ai na ce muku aka kunna wuta ba ana dora ana dora tukunya abin a narka dalma ba to ga wutan da aka kunna amma habab hababun arat aka dora kan wutan habab yasir da shi da matan shi da diyan shi um, mus'ab ibn umair Uthman ibn Affan an nade shi cikin tabarma kun gane aka aka aka kafe shi aka rataya shi aka kunna wuta wutan na dafa shi kadan kadan amma yana kan kalmar shahada shi Allah ce kun ga wayannan lilladhina istajabu li rabbihimul husna Allah ce aljanna zan ba su aljanna zan ba su to ya numfa والذين لم يستجيبوا له سو ابو جهل كده يا نمفا wallazina lam yastajibu la wanda kuma su ansa kira ba suka kiya suka kangare ire-iren suwa Abu Jahal Abu Lahab Umayya da ire-iren su da su Shaiba da su wane ne da su Walid ibn Mughira da wa'annan su ne lam yastajibu li rabbihim sai Allah ce me لو أن لهم ما في الأرض جميعا إن سنزور أن تاشي القيامة إن دمكيس إن أجي سوغا وتا نعم lau anna lahum ma fil jami'a in sun kai gabana inda su sa su wuta da ce suna da lau anna lahum ma fil jami'a da ce abin da ke cikin duniya na aziki na dukiya duka nasu ne wa mithlahu ma'a suna da kuma irin kwatankwacin sa su zo gabana da me nasi lafta daubi da sun ce Allah mun baka duka ka fidda mu cikin wuta ka sa mu cikin aljanna amma Allah ce lan yutaqabbala minhum ko da suna da ba su da shi ko da suna da shi in sun bani wallahi ban karba na'am ula'ika lahum su'ul hisab kai kai ba lokaci Allah ce kun ga waɗanda ba su ansa kiran nan ba wanda koda sun zo da duniya da kwatankwacin duniya sun fanci kansu nan ula'ika lahum su'ul hisab suna da mummunan hisabi kun san ma mummunan hisabi duba an maka hisabi cikin komi tun daga babba kankanin babba kankanin kankani babban babba ba laifin da Allah bai tambaya eh ya ce kai Abu Jahal kan mu zo kan kafircinka a kota rana manzo Allah zai ce ka halare shi halara ya ce eh, an zana me yasa ka halare shi yana tunanin halaran ga azaban halaran sha ce a ah, ranan kuma yana sallah shi kaje ka shake shi shakewar shi ma ga hisabi shi sannan kuma ka ce ma ni Allah in aka taba allolin ku ka zage ni in aka ce maka su in hisab shine za a bi ka one by one one after the other duk abin da ka yi ba barin ko guda duk abin da ka yi za a bi ka ne dai bayan taki bayan taki daki daki duwa duwa in zunubai miliyon ne duka an bi one after the other shi ake ce mai su'ul na nan sha da manzo Allah ce man husiba udhib duk wanda kai mai sabi an mai azaba nan sha ta ce a'a a'a ba Allah ya ce fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi فسوف يحاسب حسابا يسيرا tace manzo Allah ai an ce an hisabi nan gaga suna hisabi ka ce duk wanda kai mai hisabi an mai azaba nan kuma an ce fa sawfa yuhasabu hisaban yasira ya kenan ashe tafsirin Qur'ani shi manzo Allah yayi ga ranar shara ta sha tafsiri shi ya ce fa sawfa yuhasabu hisaban nan manzo ce wanda wannan abin nan ba hisabi bane al'ardu wa izharul a'mal wannan ba hisabi bane wannan barin gyami gyami ne za yi za a ce ma mutum ne Allahu akbar Allahu akbar kamar misali wa zai misali ne to ga kamar babanmu ga babanmu sha ce masa kamar a a a a masha Allah masha Allah ka zo wace ina zo a a a ga sallan tarawih fa ga tahajjud ga ga qiyamul lai ga sadaka a a a a a wa to wanga shine ya yasira <laughs> za ta gwada maka aikinka kai kanka ana gwada kuma kake ce ga kana jiya ha biya. Shi ne me hisaban yasira Tafsirin min tafasir wa tafsir ku? hisaban yasira <laughs> ahli sunna dai so gaba Allah ahli sunna samarin sunna da shi ake komi amma akwai kifit birthday ya sa ce ranar ladi ya je na aure a je wurin aure yana rawa ana rawa ana rawa amma ahli sunna kun gane ko shi ya zo kiyama kuma gawan <laughs> ga gawan ga akidar sunna ga rere kun gane shi Allah Allah ce kai ya aka yi kifit ndc nan ka fita da mata ka je kana yi sha ka nuna mai kifit sha ka nuna mai jubilee park ranar lahad a garawa da mata zai haka sha allah ya ce kaka damu kayi na kuma yafe maka shine fa sawfa yu'asabu hisaban yasira eh in abin da kai bai kai shirka ba sha Allah ce bai kai shirka ba bai kai shirka ba ni kuma Allah na ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida to shine hisabai kun gane karatun ina jin wanda ba kare ba akwai saura ko eh mun yi sauran da iko Allah in Allah kai mu gobe da mun yi sauran ba malam Umar jayoyin jayo muna wa ma'wahum jahannam makoman su ita ce jahannama wa bi'sal mihad tir da wannan shimfida na'am jamu ne jamu jama'a Umar أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إن إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق نعم والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب نعم والذين والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم ۖ والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض نعم. أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن إن الله يدل من يشاء نعم ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب مؤمني مؤمني الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم دميكما طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليه وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد بارك الله فيك بارك الله فيك